wa in kana zu usrati wa'anda kuka wanda kuka ba bakin ya zama talaka ne ba shi da hali fa naziratun ila maisara sai a saurare shi a saurare shi har lokacin da Allah zai hore masa wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamuna in ma kuka yi sadaka da dukiyar ya fi muku alkhairi in kun kasance kun san haka ya fi muku alkhairi sa'annan sai ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wannan ranar nan da ake ce da ita yawma tubla sara'iru yawma tagabun yawma yukhaz bin nawasi ko ranan da za a kama makwarkwadan dan adam a jefa shi a cikin wutan dan adam ai wutan wutan jahannama aka ce ku ji tsoron wannan rana turja'una fihi ila Allah tuwafa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna قال ابن عباس عبد الله بن عباس الله كرم سيداتي هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يتي ونن يتشي كرشن آية تسوكو من ذا الله أكتي باي ونن آية تسوكا من ذا الله يرى يقوانا أكو ويسكتي قوانا بقوي ويسكتي قوانا ثلاثين دقايا قومي نيني ما da ta sauka ba a jima ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wayan suka ce kuma ayat da ta sauka ayatul kalala yasakunaka ibnene wayan suka fada kowanne da abin da ya fada to kala haddathana abul walid قال حدثنا شوبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا wannan ba mukilin riba da yake wanda yake siyar da riba ko ko wanda yake cin riba dama mun bayyana tafsirin da malamai suka yi mukilin riba wanda yake tara riba yana ci yana ciyar da iyalansa ko ko a'a da shi da kuma wanda yake bada riba akan son ransa akan waɗannan dalilai su ne ya yasa ya kamata ko ya wajaba kan shugaba ko kowane ma'aikata kowane ma'aikata shugaban da ke wurin kowa ya san ma'aikacin da ke karban albashi har ya gama rayuwarsa ba yadda za a iya tara kuɗi in ba sata ke son ba ba yadda za a iya samu kuɗin da zai hau keke ko babur ko mota ko ya ce gida to waɗannan ba su suka da ake ba su dan Allah in aka janye riban ciki aka ce su biya bashin kadai menene zai rage a cikin kasa me dau me kasa za ta yi hasara a ciki amma sai a tilasta maki sai kaga ana yin abu kaman gaske a yi fushi a shakunu a je a yi rubutu a zana wai ana karewa daga nan kuma wannan dukkan talaka yake karewa duk wannan abu da ake yi an ba wani ne dama sai yana kare yana sata dukiya yana biyan bukatarsa ko an sani sai dai a yi rufa amma al-ma'aikaci da yake albashinsa ba zai ishe shi ba sa'an nan ya gama rayuwarsa duk baki ɗaya ba yadda zai ya tara kudi ya sai keke ko babur ko mota ko gida ina zai samu wace dama ta saura gaban shi shine damar da ta saura shi ita ce ma'ana ma'aikata ko hukuma a bashi bashi ya sai mota ko ya sai abin hawa ko ya biya bukata ana bakin a zo ana cirewa cikin albashinsa bai kamata ba ko a ce bai halatta ba kuma a tilasta masa sai an cire riba a cikin wannan kuɗi amfanin ne aka yi nake da a ce wai ana kare kasa ne da wa'annan abubuwa ina fitinu ina halhalu za su faru duk wa'annan abubuwa da ake yi sai kaga wani can karshe wani aka tara aka ba dama ya je yana ɗeban kuɗi shi yana biyan bukatarsa da sunan sata ko yaudara ko wayo ko an zo an san yayi sata karara sai a yi rufa rufa kenan aka yi ba abin da aka yi sai an zalunci ma'aikaci da ba shi da yadda zai yi wannan albashi da kuke bashi bashin da ya karba ya sai abin hawa ko gida ko dama ba wanda zai baka bashi da zai saka gina gida ko ya sai abin hawa duk dabaru ake yi da a ce wannan kadai za a cire ma cikin zuciyarka ya isa kai ta fama da albashi to kuma dan me za a tsora ma riba wani amfani daula kasa kai maka tunda za ka je likita ba magani za ka je makaranta kanka ba zai karatu ba sai ka biya to tsora maka riba kuma kamata ya yi duk sa'an da aka sa al'umma da ana ba su rance ana kara musu riba ka zo ka kokari yanzu duk ma'aikaci za a ba shi rance a dafi kuɗin ta ne ba za a kara masa riba ba kaga ka taimaka ma ɗan uwanka ka taimaka ma addininka sa'annan ka yi abin kirki duk sa'an da ka sauka kan wannan kujera ba kai kasara ba amma wa'annan al'amura da suke tafiya ba abin da ake sai dai a ɗora ma talaka ma'aikaci nauyi bai ci ba bai sha ba sa'annan a ɗora masa abin da ya karfin karfinsa zai abin da za a ba shi rancen ba zai biya masa bukata ba kuma a dora masa riba wani na ganganci yana ɗeba kuɗin yana ci ana kallon sa ko ba abin da za a yi miki dan yana rike da marainan mutane ya san asirin ku in ka faɗa zai faɗa sai ka kyale ka kyale to na kenan kai قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمهاجمه فقتلت فسألته قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور an karbo daga aure dan abi juhaifa yace na ga mahaifina ya sayi wani bawa hajjaman ma'ana wanzani kiran me yi wa mutane kaho yana jan jini kenan fama amara bi mahajinihi sai ya ce tun da ya kai shi sai ce duk kayan da ake sana'an kaho da shi ana jan jinin sai ya kama ya kakkarya wai dan ya hana shi wannan aiki sai aka tambaye shi aka ce dan me ka hana ka kakkarya kayan sana'arsa sai ce ai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani an samanil kalbi dukiyar da za a samu wurin cinikayyar karnuka inda sun haramta bai halatta yi cinikayya da su ba sai dai karan farauta ko na kiwo wa saman ya yake da kuɗin da ake samu wurin jini to malamai suka ce abin da ake nufi da jini nan shine kaho wai suka ce a'a ba kaho ba akwai waɗanda ke tara jini sai a tara jini in sandar iya iya iya yi karfi kamar ya yi kauri kamar hanta sai a je ana yanka ana tsayarwa ana gasawa ana ci kamar hanta ko koda ma'ana ko abin nan sai faifa kenan ya wannan kuma haramun ne suka ce wannan shi ne aka haramta a yi hulɗa da shi ونهى عن الواشمة ما يتي من ذا الله يا أني جايين شوشاوة والمستوشمة والدذات في أي متى دو أندكين جم من ذا الله يا أني أكان حتى فأن يتي وآكل الربا da kuma mai cin riba wa wala wa mukilihi da mai ba da riba din mai siyar da mutane riba din wala anal musawwir sa'annan manzo Allah ya aiki masu daukan hoto matukan ba hoton a bishiyoyi ne. to wannan hadisi ya kawo matsaloli masu yawa wannan hadisi ya kawo matsaloli guda nawa to wa'annan su ake ce masu bilalatin iftirani wurin ahnaf dilalatul iktirani tana da karfi amma wurin sauran malamai dilalatul iktirani ba ta da karfi menene dilalatul iktirari dilalatul an zo ana nuna abinda manzon Allah ya hana aka ce da riba da hoto da kudin kaza da kudin kaza da kudin kaza sai malamai suka ce wa'annan su ne ake cewa dilalatul iktirari wa'annan haramcin kowa kowanne ɗaya cikin wa'annan abubuwa ba zai ɗauki ma'ana guda ɗaya ba dan matsalan hoto ya zo cikin riwayar ibnu abi talha cikin muwassa da yace manzon Allah yayi hani ayi hoto sai sai ce sai ibnu abi talha yace baka ji yace illa rakman fi fi menene sai sai yasa sai malamai suka zo suka ce to baki daya sai suka ce hoto ko menene ya haramta wasu suka ce a'a sai hoton mutum mutumi wasu suka ce a'a hoto in ya zama na waɗannan da ake ɗauka ne na ana shamfiya wani ce babu laifi matukan ba za a je a rataya ne ana girmama shi ba zai kai kuma ina ana ta masu kenan sabanin da suka yi kenan kana son karanta alhalal wal haram na Yusuf al sai da tattaunan na matsala ya kawo hadisin muwasa da yake cewa da ibn riwayar ibn abi talha da zai wani sahabi na kwance zai mutu aka aka ce ai manzan Allah ya haramta hoto ya halala ya kaza sai ce baka ji ya ce illa rahman ba illa rasman fi saurin ba baka ji ake da hoton da aka yi kamar wa'annan da ake ɗauka ba sai ce sai suka ce wannan riwaya ta mota ita ne ita ce ta shafi wancan hukunci wai kuma suka ce a'a duk suna ciki nan in ka karanta al-halal wal haram na Yusuf al-Qarrawi shine zai ma bayani sosai karshe bayan ya kawo don tuka su duk baki daya sai ce hoto dai abinda ake gudu kada ka je karata ya kana ana ba shi girma duk in ya kai wannan ya fita hayyacin abin da aka ba baka izini kai amma in ba haka nan ba yace babu laifi to sa'an nan kuma yace wal washima wal mustawshima wa laha an samani an samani jami wa'annan abubuwan da aka tara su a cikin siyaki daya riba dai ba za a taba hana ada ta da waɗannan abubuwa ba amma sai aka kawo su cikin siyaki daya to shine malamai suke cewa wannan dilalatul iftirani wannan dilalan tana da karfi wurin malaman ahnaf amma shauran malamai wannan dilalan ba ta da karfi menene yasa sai ce ai tunda an ce alwashima wal mustawshima wa samanul jami wa samanul kalbi aka hada su da riba ma'ana duk hukunci su ɗaya kenan sai malamai suka ce a'a da wannan ana ce da shi dilalatul iqtirani ai an hada su ne cikin siyaki ɗaya amma kowanne na da lattin da zai fitar da shi ya ya shebe shi ya ba shi hukunci daban sai sa dilalatul iqtirani ba za ta yi aiki ba a wurin eh, sauran mazhabai sai wurin ahnaf babun yamhaqu riba wa yurbi sadaqat yace babi Allah madaukin sarki yana shafe albarkar riba sa'annan ya sa albarka a cikin sadaka da abubuwan da aka yi na alkhairi wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim Allah madaukakin sarki baya son dukkan kafiri mai laifi قال حدثنا يحيى بن an قال حدثنا الليث عن يونس da ابي عن ابن يا دعك الى عدد مصورين وكذا يا دعك كاو كما تفسيره كيف eh bayani ya yi daidai a yana babu zance da malaman su zai bayan da za a da su jini a ruwa ne ya amfani da shi to amma matsala in aka yi sabani a ciki shehu ibn Usman ibn ya ce. ka shaddada makarka amma ka yi ka yi yalwata wa mutane matakan matsala malamai ga abin da suka faɗa eh dan kai ka dauki matsala ɗaya, kar ka bar wannan matsalar da ita za a yi ma aiki ma kowa dan yace wa lam yu'azzab bi ittifaq al-abd fi kulli man khilaf minhu yabdu ko ba haka yake cikin matan asmiya wurin malikiya ba قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابن قال ابن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال yace Abu Hurairah ta Allah ya kara masa da yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Na ji manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi yana cewa الحلف منفقة للسلعة yace rantsuwa yana sa abin haji sayarwa ta samu kasuwa in kai rantsuwa kai karya musulmi sai tsammanin gaskiya ne sai abin da zaka sayar masa ya samu karbuwa wurin ya saya mamhaqatul lil baraka kuma yana da albarkar da ke cikin sal'a tun da karya kai kai rantsuwa babu ma yukrahu min al-halif fil yake babin abin da aka ci aka yi hani daga rantsuwa a cikin sinikayya sai da sayarwa duk yadda aka yi kada kai rantsuwa ka bar shi in kana da abu mai kyau zai zo ya saya قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا العوام عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان رجلا اقام سلعه وهو في السوق فحلف بالله لقد اعصى او اعطي بها ما لم يؤت ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أن كربو لك عبد الله دم أبي أو فعلنا كان مسا يدايكي ولا متنشين يكاو كأهاج السير وسا أكاسوا sai ya rantsuwa cewa an saya kaza ko na ba da kaza akan wannan abin malam yuti yayi ƙarya masalan ya sai wannan abin naira goma in ya faɗa ma naira goma ya saya sai ka ce naira goma sha ɗaya ko sha biyu sai ma ƙarya ya ce ya idan Allah naira ashirin ya saya sai ka sace su ka saya ashirin da ɗaya ko ashirin da biyu ya yi ƙarya kenan ko to shine sai Allah dan ya aukar da mutane a ciki su zo su saya da tsada to shine sai Allah madaukakin sarki sai ya saukar da wannan aya innal ladina yashtaruna bi ahadillahi, lallai ka san cewa waɗanda suke musanyo alkawarin Allah madaukakin sarki alkawarin Allah da ka dauka shine za ka yi nasiha da dukkan musulmai ba za ka yi ƙarya ba wa aimanihim da rantsuwansu samanan khalila su musanya su karbo jamani kaɗan ba wani abin ba wani biyan bukata zai ba amma dan san tara dukiyar haramu sai ƙarya yayi ƙarya yayi yaudara dan ya sayar da abu ya samu ɗan riba kadan wannan riba kaɗan da ka samu da ƙarya da rantsuwa din albarkar dukiyar duk ta fita kenan sai ta zama ba ta da amfani babu ma qila fi sawabi Imamul bukhari ya ce muna ma mahauta ma sana'a ce da ka zauna zaman kashe wando ko kai sata ko kai barna ko kai ne, ka je ka samu sana'a nan kuma ya nuna mana ga mahauci ya ce ya abinci kira manzon Allah wai dan ya ga alaman yunwa a huska manzon Allah ashe manzon Allah yakan ji yunwa shi ma yakan waye gari wata rana babu to Allah yake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ma'ana duk sa'an da kai masa waye gari ba ka da abin abin kada kai sata kada ka yaudari mutane kada ka yi rubda ciki a cikin dukiyar mutane sai kai koyi da manzon Allah kai hakuri da kafin hali har Allah ya zo ya yayi haka manzon Allah yayi ya kuma fita. babu ma qila fi sawabi yace babin abin da yazo cikin hukuncin as-sawab sune makera makera a cikin bahaushe duk sai ce makera makeri ko makera amma larabawa an ka ce al-haddad sune makera na yan kasuwan kurmi a kera karfe da karfe amma a as shi ne goldsmith kenan masu tera yan kunne abin wuya zinariya da gwalagwalai menene ake kiran su me ba hausa yake kiran su eh makeri yake kiran su ko da wayancan manyan da wayannan duk makeri yake kiran su na farfaru da babbaku a eh, yi duk makeri makerin farfaru da babbaku to a cikin larabci alhajjad su ne makera a sawwa su ne goldsmith kenan wa qala tawus yace tawus yace عن ابن عباس رضي الله عنهما دغا عبد الله بن عباس الله يدرسه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله إرادة من في الله ثبت أغريسي لا يختلى خلاها بعضا تسفارسيا ومكة مكة وقال العباس sai Abbas ya ce illal ilkhir sai dai ciyawan tsaure fa innahu liqainihim ai saboda wannan makeran su suke makeran farfaru kenan ko suke amfani da wannan wa buyutihim kuma a rufe gidaje da shi fa qala sai manzo Allah ce illa tilkin sai manzon Allah ya togace musu wannan ina mahallu shahid na Imamul al-Bukhari da aka ce makera da a ce aikin makera ba shi da kyau manzon Allah ba zai yarda ba sai manzon Allah ya shiru dama sunna shine ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin wannan sunna taqriri jahiliya kenan ko to sa'an nan sai kawo Imam al-Bukhari ya kawo na fi hadisi kisar Sayyidina Aliyu lokacin da ya aure na na Fatima aka yi buki zai yi walima za mu ga yaya aka yi aka je aka tara walima din Chinese restaurant aka tafi ko ko yaya aka yi قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن الحسين يتي أنكر بودغ علي دم حسين أن حسين بن علي فيما يا رويتو دغ حسين بن علي علي بن حسين يا رويتو دغ حسين بن علي ahlul bait kenan ko radiyallahu anhuma Allah yadda da su yace ma'ana wa'annan da suka rawaito hadisi kissa ne ta faru kan mahaifinsu da mahaifiyarsu قال يتي أخبره أن عليا عليه السلام يتي يا باشي لاباري سوى سيدنا علي عليه السلام قال يتي كانت لي شارف سيدنا علي يتي ناكسا جئنا دا ونسقوه الراكمي min nasibi min al cikin rabona da na samu a cikin rabon da aka yi riban yaki wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tani sharifan manzo Allah kuma ya kasance ya bani wani tsohon rakumi kuma النكرة إذا أعيدت نكرة ماذا تدل ها ثم تفي من الخمس دغ خمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة yace yayin da nake da aka daura auren na Fatima radda aka yi buki zai shiga wurin na Fatima ma'ana zai ji da ita kenan ko alaiha salamu binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai kawo kuma yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ali yi aya aure na fatima yau an yi biki za a yi biki yau sai zai yi walima ba yi da kudi ya zai ya samu kudin da zai yi walima kada sai ke wa atu rajulan sai na ali ce sai na yi alkawari da wani mutum mai make masu kira makerin farin kira kenan ko makerin makerin kenan ko sai na yi alkawari da shi min bani kainuka daga kabilan bani kainuka'a dama na ce muku sune yan kasuwa su ke su ne makera su kasan san wa'annan abubuwa an yartahi da ma'i yace na yi alkawari da wani mutum ba yahude mutumin bani kainuka a makeri ne alkawarin ne mai da shi ya zo mu tafi tare fa na ce bi izhir sayyidina ali yace na je na kawo ciyawan izhiri aratu an abi'ahu min as-sawahina in je in wa makera ciyawan tsaure din saboda me in na samu kuɗi cikin wannan abin da naje na sayar musu asta'inu bihi fi walimati ursi wannan kuɗin da na samu na ɗauka na je na yi waliman angwancin da na yi angwancin da ba a taba yin irinsa ba yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina aliyu aka daura auren dama ba shi da kuɗi ko aka ce da za a aka daura auren na eh, na Fatima aka kai ta rikicin da aka yi katifa aka kai katifan ciyawa ce ciki ba ruba ba menene bane ba goro ba ko ciyawa ke ciki aka kai da gadon kara da abubuwa aka je aka kai musu abin da yadda aka rayu kenan sa'an nan sai manzon Allah ya raba musu aiki kai na Aliyu kai ne zaka yi aikin waje da je ka nemo ke kuma na Fatima ke ce yi aikin gida dan ba abin da ke gaban su sai addinin Allah to haka suka zauna tare da sayyidina ali da na fatima da zai waliman angwancin da yi sai da ya je saro ciyawar tsaure ya zo ya sayar ya samu kuɗi ya je yi walima haka ake so kai ma an bukata ta tashi kai sana'a kai kasuwanci kada ka je yi sata kada ka je ka kai ciki akan dukiyar mutane kada ka je ka zamo nauyi akan mutane ka tashi yi sana'a ka nemi na kanka haka aka yi sayyidina ali baka fi shi ba baka fi daraja ba tun daga duniya har lahira matar da kan aura ba ta kai na na fatima ba har ana da kasa dan ita ce yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine a wata rana ana nan sayyidina Ali ya auri na Fatima ita ce matarsa ana nan ana nan Allah madaukakin sarki eh mai shiri ne yake wa rabbi yu'afi man yasha'u wa yabtali ah, sayyidina Ali yana nan yana tare da nana Fatima ita ce matarsa ko mai ke gudana dai mun karanta su ko wata rana tana aiki har hannun ta ya karta sai sai na Ali ki je wurin manzon Allah ki ce baki wanda zai zai taya ki aiki da ta je ta kasa fada ta dawo gida kashi gari ta zo ta kasa sai ta zo sai karfin hali ta fada sai manzon Allah ya ce ki je gida zan zo zan zo muku sai ya zo musu a cikin dare yace naji abin da kika fada. ba bilan da kike so ba ba mai aiki kike so ba ba mai wasu yace zan nuna miki abin da yake abin da yake wa'annan duk zaki kwanta ki tasbihi subhanallahi subhanallahi 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 hudu ya fi miki duk baki daya malamai kuma suka ce duk ne so ya jarraba ya gani ko kai ko matarka ko ƴarka ko iyaye ko wane ne ka nuna musu ka ga yadda rayuwar Allah zai sa albarka a ciki to sai na Fatima ta yi isu da haka nan tana aiki wata rana sayyidina Ali ya huci sai ya ya ji. yaji sai da sai kama ya je masallaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gidan na Fatima yake ina dan uwanki sai ce yana nan yayi fushi ya je masallaci a je mutum yayi fushi da matarsa ba kulob za je ba ba wurin ke daru za shi ba sai ya je masallaci dakin Allah sai ga al'amari ya gyaru sai manzo Allah ya je ta da shi ya ba shi hakuri yake da shi kenan sai aka sasanta a to ana nan wata rana sai sayyidina Ali ya ga wata mata yana son ya aure ta ka san mace ka ganta ka fitilu da ita sai idon ka ya rufe wannan ita ce yar abi jahal zai aurewa zai aure yar makiyin Allah ya sa su karkashin igiya ɗaya da yar masoyin Allah ma'ana tun daga sama zai hada da kasa na bakwai da sama na bakwai sai labari ya kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce فاطمة بضعة مني وأنا بضعة منها يريبني يريبني ma يريبني ما يريبها إلا إذا كان ابن أبي طالب yuridu an yufallika fatima falyufallika ta yatazawwaj mai sha manzo Allah ba ya hana sayyidina ali aure biyu bane cewa inna ibnata inna ibnata aduwillahi la ma ibnata habibillah rasulillah makiyin Allah ba za ta taba haduwa da ƴar masoyin Allah ba manzon Allah ba in eh, saboda tsananin hukunci manzon Allah bai ce in eh, kana aliyu ba sai ce illa idza kana ibnu abi talib sai dai in dan abi talib so yake saki fatima to ya sake sai zai auri wacce yake so ba manzon Allah ya hana wai kar ayi mana na Fatima kishi bane da mutane na cewa an hana ayi mata kishi a a a na Ali ne ya ɗebo abin da yawa yana auren na na Fatima sai kuma ya ga yar Abi Jahal yana son sa da aure to shine manzon Allah ya fushi yace yar makiyin Allah za a hada ta da yar manzon Allah ba za su taba aduwa ba sai dai in dan Abu Talib yana so ya saki Fatima sai ya sake ta zai aure wacce yake so shikenan sai sai na Ali ya zaban makansa abin da ya fi shi alkhairi mun gane ko yadda ya kasance kenan ba hana shi akai ba an ba shi zabi ne abin da ya ebo ne ya ebo shi da yawa to na na ma kenan kun ga yadda za a yi walima ta babu abin da ya maka alheri matarka ko ƴarka farko abin da zaka nuna mata addinin Allah in Allah ya ba ku dukiya mai yawa sai ku ji daɗi ku mori rayuwarku in Allah bai kawo ba da sanin Allah dama duk wanda ya san hanyar bin Allah duk abin da ya rasa duniyar nan bai kasara ba duk wanda ko da ya san hanyar bin Allah ba duk duniyar nan ka tara su wallahi tallahi kai kasara wallahi ka aurar da ƴanka ba gadan kwana ba tun daga gandun albasa har ka gama abbatuwa ba duk inda ake tsira gadaje kenan ba ka sai ka ba ƴarka a nan baka nuna mata yadda za ta bi Allah ba wallahi sai ta kwanta tana kan wannan gadajin ba ta iya bacci wata rana don Allah ya ce bi zikrillah tatma'innul qulub ka nuna mata bin Allah madaukakin sarki in Allah ya ba su dukiya su ji daɗi in Allah bai ba su ba su ji dadi dan suna tare da Allah duk wanda ya samu Allah kuma ko ya rasa wani abu ne ya rasa duk wanda bai samu Allah ba duk abin da tara ba ya tara wahalan banza ba قال حدثنا تو انا محل الشاهد نن cikin kisan Isaid na Aliyu yace za mu je mu kawo ciyawan aure mu sayarwa wa makera da a ce wannan haramun ne sai na Ali ba zai yi ba sai sa ke sana'a kira ma sana'a ce da take da kyau tana da daraja ta je kai ya fi zaman banza قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زعل الله تيرا من الله ثبت غريب inna allaha harrama makka allah shine ya haramta makka ولم تحل لأحد قبلي فتحلت مكوة بغبنينا ولا لأحد بعدي بذاك حلت مولي مكما بايانا وإنما أهلت لي ساعة من نهاري يتي أيني ما أن حلت من لي وللوكة أكيني la yuhtala khalaha ba za a sassare ciyayin ta ba wa la yudadu shajaruha ba za a sassare bishiyoyin ta ba wa la yunaffaru sayduha ba za a kori abin farauta a cikin ta ba wa la yultaqatu luqtasaha ba za a tsinci abin tsintuwa a cikin makka ba illa li mu'arrifi sai dai za ka tsinta ka je ka sanar shi filiya da sanarwa wa qala al abbas ibn abd al sai abbas dan abd al-muttalib yace illar al ya ce sai dai ciyawar tsaure lisaqatina makeran mu ke amfani da shi da da ciyawar wali suquf biyutina kuma muna rufe gidajenmu da wannan ciyayin fa qala illa al-izra sai manzo Allah ya togace ce to sai dai izkiri an basu izini su yanke kenan fa qala ikrimatu hal tadri ma yunaffaru ma yunaffaru faiduha ko kasan san ma'anan ne ba za a kore abin farauta ba huwa an tunahiyahu min az-zilli wa tanzila makanahu shine ka zo ka tarar da dabban na cikin inuwa ka kore dabban cikin inuwa kai ka zauna cikin inuwa yace ka kai kuskure dan Allah ya ce man da kalahu قال عبد الوهاب عن خالد لصاغتنا وقبورنا او روايه aka ce mamace mu ne kuma da ana rufe makabarruka da ita babu zikirin khaini wal haddadi yace babin da ke bayanin ambaton makera alkhaini wal haddadi duk sune makera din shine ya kawo wani wata kissa za mu ji a hasibin wa'in waɗanda suke kafirkuman kafirai ja'irai waɗanda suke maguzawa a cikin makka yaya suka yi da manzon Allah suka gallaza wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umayya ibn khalaf abu jahal abu abu labi da da da da hasibin wa'in waɗannan su ne kafirkuman maguzawa kafirai a cikin makka ba su da sha'awar wani abu sai dai su gallaza wa manzon Allah da zantuttukan da aikin su wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a wurin Ka'aba suna zaune sai dattawan kawai suna ta dariya suna shakiyaji sai suka ce wane ne zai je unguwa kaza ya dauko mahaifar mahaifar rakuni mahaifar rakuni kaza ya zo ya dora ya dora kan manzo Allah ya zimba asa a cikaha sai wani mafi kowa lalaci ya tashi ya je ya dauko mahaifan da tarufin da komai ya zo manzo Allah na sallah sai ya dora akan manzo Allah Abdullahi dan Mas'ud yana kallo ba shi da galihu bai isa ba sai ya boye su da yake ga yake kai gida na na Fatima na yar karama tana aiki ne ce ga waɗannan dattawan kawai abin da suka yi manzon Allah sai ta watsar da abin da ke hannunta ta zo a guje saboda ita zurriyatu ba'dha min ba'd da zuwa sai ta huskanci manzon Allah ta je ta kauda abin dama dar'ul madarrati muqaddamu ala jalabil manasi da zuwa sai ta je ta kauda wannan abin ta tsarkake manzon Allah sa'an nan ta huskace su tana kai musu tana kai musu surutu ta faɗa musu duk abin da ya kamata sai musu ta ci musu mutunci baki daya saboda dan menene za ku wulakanta shi yana sallah dan menene to Abdullahi bin Mas'ud a lokacin shi bai isa ba wane shi bai isa ma ya bar su san shi ya je nuna musu ba saboda sun kai matuka cikin kama karya har suka kai abu jahalin da aka yi yashin badar ya je aka har aka buge shi ya fadi cikin rani zai mutu abdullahi dan mas'ud ce, bara na je na more waɗannan sun wulakanta mu sai muna kama karya sai dai ya hau kan kirjin shi zauna amma dan tsananin maguzanci da kafirci yace law kana gairuka ya ibn ummi ab ina ma da wani ka ne ma'ana mutuwan da zai dame shi ba sai a ce kamar ibn mas'ud shi ne zo zai ka kaji magubanci da kafirci da jahilci to wa'annan su ne ban da su gallaza manzon Allah ba abin da ya dame su to shine yace hadathana Muhammad ibn Bashar qala hadathana ibn Abi Adi an Shu'ba an Sulaiman an Abi an Abi Duha an Masruq an Khabbab qala an karbo daga Khabbab yace kuntu kainan na kasance makeri ne fil jahiliya a lokacin maguzanci jahiliya kafin addinin musulunci ya zo wa kana li ala al-asib wa'il dainu sai na kasance ina bin asidan wa'il bashi fa ataituhu ataqabahu sai na zo ina neman ya bani bashi na yanzu gashi nan musulunci ya shigo fa qala sai sai la utika hatta takfura bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam bashi nan da kake dina ba zan baka ba sai ka kafirce da muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai wannan sahabin yace khabbab yace la aqfu hatta yumitaka allah thumma tub'asa ba zan kafirce da muhammadu ba har Allah ya kashe ka sa'annan a da kai ka biya ni a cikin wata riwaya sai sai ce har mutuwa ma zai yi na mutu ma za a tada ni da yana izgilanki to bara in na mutu aka tada ni a can zan biya ka za zan samu dukiya dama ai suna cewa ka masalan duniya ka masalan akhira in kai sarki ne ba sarake ne duniya lahira ma haka ne in kai mai kudi ne lahira ma haka ne ko menene wai lahira ma haka ne ba da la'akari da aikin da kai ba shi ne yayi izgilanci wa a dan wa'il kenan wa'annan su ne kafurkuman mushrikai wa'anda suke maguzawa kafirai wa'anda suke umayya ibn khalaf Asib bin Wa'il, Abu Jahal, Abu Lahab da su wane ne da wane ne suna nan Umayya bin suna nan da yawa waɗanda ban da su muzguna wa manzon Allah kiyayya ba abin da suka kira wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma kai kiyayya ne ce ba zan biya ka bashin ka ba sai ka kafirce da Muhammadu sai shi kuma yace ba zan kafirce da Muhammadu ba sai har Allah ya kace ka a ta da kai lafiya ka biya ni sai ce to in dai in na mutu har ma mutuwa zai kuma a ta ni wai yana ganin shi ya fi karfin haka in hiya illa hayat na duniya na mutu wani haya wa ma yuhlikuna illa daharu sai suna ganin an mutu ba za a tashi ba to shine sai Allah sai yake to ka bara ka jira in na mutu aka tada ni fasa uti ta malam uta malan wa walada za a bani kuɗi dukiya mai yawa da ƴaƴa a cikin aljanna yana alfahari kai baka yi aikin shiga aljanna baka ce za ka shiga aljanna shine sai Allah sai ce to rannan sai ka zo zan biya ka fa nazalat aya sai Allah ya saukar da aya afara aitan ladhi kafara bi ayati Allah madauke sarki sai ya fayyace wa'annan matsalar wannan ayoyi ne suke cikin suratu maryam in ka karanta wa'annan ayoyin sai tsikan jikinka ya tashi sai kai mama sai ka ji tsoron Allah madaukakin sarki waɗannan ayoyi ne suke cewa a gurguje afara aitan ladhi kafara biaya ayatina ka bani labarin wannan da ya kafirce da ayoyin Allah zune alqur'anin Allah kenan yayi izgilanci wa ya ce la utayanna malan wallahi za a bani dukiya mai yawa da 'ya'ya a cikin aljanna atfala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahada sai Allah ce ya kinkayi gaibi ne ga haka za a yi masa ko ko yana da wani alkawari ne tsakanin da Allah cewa za a yi masa haka kalla sai Allah ya kwale shi ya gware shi yace rad'un wa tawbihun sanaktubu ma yaqulu za mu sa a rubuta abin da yake rubuta yake fada wa namuddu lahu min al'azabi madda mu ƙara masa mu dada masa azaba ƙari kuma wa narithu ma yaqulu wa ya'tina farda sannan duk abin da yake fada din mu gaje su amma ya mutu ya zo shi kaɗai wurin Allah madaukakin sarki in kullu man fis samawati wal ardi illa abda kowanne ne yake wa narithu ma yaqulu wa ya'tina farda واتخذوا من دون الله آلهة سكرتي وبنجدني كما باين الله ما دوكين سرتي me yasa suka yi wannan wai li yakunu lahum izza wai dan su samu ɗaukaka da buwaya yasa suka je suka dauki gumakai suna bautata musu koma bayan Allah kalla Allah ce rad'un wa zajrun wa tawbihun lahum sayakfuruna bi ibadatihim wa'anda kuke bautatawa za a wayi gari su zo suna gudun ku ko ku kuma za ku zo kuna gudun su suna gudun ku kuna gudun su wa yakununa alaihim bidda su zamo cikiyan abin da suka nema da sun nemi buwaya da ɗaukaka ne sai su samu kaskanci da wulakanci ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أسرا baka ga cewa mu mun dora shedanai akan kafirai shedanai suna injiza su suna kawata musu sabon Allah injizawa kuwa fala ta ajal alaihim yace kada kai gaggawa garin kada kai gaggawa kada ka nemi su mutu da wuri inna ma na'uddu lahum adda muna kiddige musu ne tsaya bayan ɗaya. ba abin da zai wuce duk abin da suke rana ɗaya za su zo inna rabbaka labil mirsadi kada ka zamu ya muhammadu yawma nahshurul muttaqina ranan da za mu tada masu tsoron Allah ila rahmani wabda zuwa tarurin Allah madaukakin sarki jama'a jama'a a cikin girmamawa da mutunci wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda sa'annan a kora mujrimai zuwa jahannama tizga ana su kaman dabbobin da ke jin cikin ruwa suka je suna neman ruwa لا shafa'ata ba sa ملكا ceto illa man ittakhadha inda ar ahada sai wanda ya samu alkawari daga wurin Allah ya karbi kalmatu taqwa la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah yayi aiki da su Allah ya yarda da shi ne zai sa a cece shi wa qalu ittakhadha ar walada saboda inzilanci sai suka yi ikirari wai Allah yana da da laqad ji'tum shay'an idda tabbas hakika kun zo da abin da yake yafi komai muni saboda tsananin munin wannan abin da kuka kawo sama wasu ya tafassarna wata tashaqqu al-ardu wa jibalu hadda anda awlir rahmani walada yace sama guda bakwai ta so ta kekkeke ta tsatsage kasa kuma ta kekkeke sa'annan manya manyan duwaro su duk su rarrage su rufe su su fado saboda wannan ikirari wannan mummunar kalma da ta shine Abdullahi dan Abbas ce waɗannan la'anannu za su sa Allah ya mana tashin kiyama saboda munin wannan kalma da suka fada wata tahirru jibalu hadda anda aulir rahmani walada wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhidha walada ai bai dace a ce Allah yana da dama Allah ya fi karfin wannan ni ina son da dan ni gajiyayye ne da mutum zai zo ya mutu amma Allah madaukakin sarki Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la sa'an nan sai Allah madaukakin sarki suka ayar ce in kullu man fi ke wal duk abin da ke sama da kasa da mala'iku da annabawa da manzannai da annabi Isa da malamai da waliyai da kehunnai da sahabbai duk baki da in kullu man fi ke wal illa atir rahman abda kowa bawan Allah ne ba wanda ya isa لقد Asahu. اللام موسعة للقسم قد حرف تحقيق تبت ألا ياكي ويسد سني يأسن سطي باين وعدهم عجا sa'annan ya kididdige su ya san adadin yawansu ya san adadin kwanakin da za su yi a duniya ya san adadin numfashin da za su yi a duniya wa kulluhum ati yawmal qiyamati farda kowa da mala'iku ne da annabawa ne da aljanai ne da manzannai ne da shehunnai ne da kowa zai zo ne wurin Allah madaukakin sarki farda wala sad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra Kuma kowa haka zai tashi kamar yadda uwarsa ta haife shi kowa ne yasa kasan abin da kake ciki tun kafin ka je wannan ko ke ko ni ko kai ko ita kowa ne ne yace kowa zai zo ne daga kai sai Allah sai larabci arabiya arabi kai ba kai arabiya ba sai ka tsaya Allah ya tambaye ka ba da jawabi kuma babu karya. innal ladina amanu wa amilus salihati Allah ya ce lallai waɗanda suka bada gaskiya suka yi aikin kwarai aiki na gari sai ji alulahumur rahman wudda Allah madaukakin sarki zai sa musu kauna soyayya Mai hadisi sai yace in Allah ya so bawa sai ya kira a cikin mala'iku ya ce Allah yana son wani fito shi sai mala'ika Jibrilu ya kira a cikin mala'iku Allah yana son wani fito shi sai wannan shi sai Allah ya sa ma wannan bawa soyayya a cikin adoron kasa fa inna ma na bi lisanika ai mun yi sau askace shi ne akan harshenka litubashshira bihi almuttaqina dan kai bishara ga masu tsoron Allah wa tunzira bihi qauman ludda kai gargadi ka tsoratar da wa'ansu mutane masu fi tsananin kusuma sa'an nan sai Allah maɗaukacin sarki ya cika aya yake to ne zafi menene abin mamaki ma a ciki ne wa kam ahlakna qablahum min qarni wa kam ahlakna qablahum min qarn ina musa ina fir'auna ina hamana ina karuna ina samuda ina kamuluti ina duk waɗannan da suka yi tsagawa suka yi kama karya suka saba wa Allah ina mutanen annabi hudu ina mutanen annabi salihu ina Askar Kauni? Allah yake wa kam ahlakna qablahum min qarn to da yawa muka halakar gabanin su mutane jama'a zamani zamani hal tuhissu minhum min ahad ko kana jin motsin wani daya a cikin su au kasma au kasma lahum rikba ko kana jin motsi boyayyen motsi ga ina suke ina fir'auna ina hamana ina karuna ina mutanen qaumu luti duk luti duk waɗannan baki ɗaya ina suke Allah madaukakin sarki ce hal tasma'u lahum hal tuhissu minhum min ahad ko kana jin motsin wani a cikin su aw tasma'u lahum ko kana jin wani wani dan motsi ne game da su duk babu su duk kakkiyancin da dan adam zai iya gama karshe Allah ke inna rabbaka labil mirsad duk abin da zaka yi Allah ya san adadin abin da ya halitta duk baki daya ya san kwanakin da za su yi a duniya kowa Allah ya san numfashin da za ka yi karshen numfashi guda nawa za ka yi to me kuma zai buya ga Allah to shi yasa babu abin da ya damu Allah madaukakin sarki duk kowa ya je aikata abin da ya aikata wata rana Allah yake wala kad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra in kullu man fis samawati wa man fil ardi illa atir rahmani abda lakina babu wani abin karshen ayoyin kenan da Allah madaukakin sarki yace waɗannan kafiran makka maguzawan makka waɗanda ba abin da suke so sai da su gallaza manzon Allah manzon Allah kai hakuri tasiriya ana ba manzon Allah hakuri ne kai hakuri saura kaɗan Allah ya san da zaman su Allah zai kama su ya musu sakayya ranar lahira yawma la tanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهود به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصلحتك اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين